zindin barkan ku haka masu kallo yau zan yi magana ne akan amari da angwaye to abu kuma zan fi yin magana akan angwaye kun ga angwaye rizin din da ya sa ce zan fi yin magana akan angwaye zan ba ku wani shawara ne mu mata mu za a aurar da mu ana haɗa mu iyayenmu na haɗa mu tun daga gida ake haɗa mu kafin a kawo muku mu to amma ku kaman ba a haɗa ku to shi yasa an ce zan yi magana kuma zan faɗakar da ku kuma na san kun sani amma zan ƙara tuna muku kuma ku ƙoƙari ku dinga ɗan tsima kanku tunda mu ma ana tsima mu iyayenmu na tsima mu kafa ku yare ku saki daren farkon nan ka jijjira ta ka je kai ma kuma ku da haɗin kai ne kuma za mu ku kenan mata mun fi ku haɗin kai mu mace za ta yi aure hatta yanzu ƙawaye in dai za ki ƙawaye aure ƙawayen ki ma yanzu suna kawo miki maganin mata ba ma iyayenki ba ma banda wanda iyayenki za su haɗa miki banda wanda ke za ki nema da kanki amma ku maza ban san me kuke yi ba kan ku yarda kuna sakewa raini zai shiga tsakani zai dinga iya raini zai iya shiga tsakanin mutum daga daren farko ai ka je kai ma a haɗa ko ma ku da ga ku ne ma abokanan ku kuma an za ku yi aure ku tsaya ku zauna ku dinga haɗa namiji kamar yadda ake haɗa mace saboda kar ta raina shi daren farkon ne ya kamata a ce shi ya jijjiga ta ba ita jijjiga shi ba in ya bari ta jijjiga shi za ta raina shi kar ku bari a ku a baya kuma ku ya zama da kuna da haɗin kai ka jijjiga ta kaka bari amma fa ke ma ban ce ki bari fa diga ki ba fa a zo duro duro ka wani ya wani kowa ya san kowa kowa kowa ya dinga jin shak kowa ya dinga tsoron wani kowa kuma ya dinga jin shakkan wani ka ku bari a dinga raina ku sannan kuma dan Allah mu ci gaba da lura mu ci gaba kuma da lura da ɗan gida da matan gida amma kuma irin dan jijjiga wannan da ni da wancan jijjiga su tsere eh, da dan jijjiga da kamar su hudu hakan ne so hudun nan dai babu babu dai ka dage ka yi hudu da awa hudun nan ka dage ka yi su ai ta ma kawai dai ta ji zandam